ranar 17 ga tarbi awal shekara ta 1430 cikin ne muke mawa'idi zuwa wannan lokaci da izinin Allah bayan wata uku za a ci gaba da gabatar da wannan daura alhamdulillah rabbil alamin yan uwa sun tafi waya cewar wasu na ta magana yaushe za a fara wannan daura da ake magana cikin taimakon Allah ta'ala a yau za mu dora wanda muka tsaya a wancan karo wanda ke shi ne sha uku ga watan jima'a da akhir zuwa ashirin ga watan jima'a da akhir mun kira ɗan uwa malam muhammad musba abdulrazak domin ya tufa mana baki shi mai tarin albarka da sunan buɗe wannan daura ɗin muna roƙon allah ta'ala ya saddada mana al'amuran mu baki da Thank you. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Ina da matuƙa farin ciki da ɗaukar wani kuskure da mutum da wadda ya ɗaukar da mutum da shari'a da barka. shi da aka yi Allah ya yi zama cikin kada su yawa amma a shi noma wani da ke a kasa wani da abubuwa su shiga a yau da ke ta ya kamata mu ma mu gaira na kashi abubuwa saboda a cikin kira da za a ce malam a sa lokaci na karatu wannan littafin kila da za a samu lokaci ne kuma idan da an samu an yi rabbi za a yi in an yi rabbi za a yi su haka al'amarin karatu yake gudana amma idan idan barnoni haka ayin hakika suna kuma harkar da suke ko ba kuma ta san abin da ke cikin littafin ta ba to wannan ainihin jawabin Allah ya saka wa malam alkhairi da ya kawo irin wannan tunanin ina kuma fatan za ku ba da haɗin kai da abin da malam ke sanar da ni a wannan karo karo a wannan taurari da fatan na farko za ku sanya islahi a cikin ayyukan a kullum abin da malaman mu suke ga mana shi ne mu sanya islahi a cikin ayyukan saboda da islahin nan mutum ya samu ne a duniya da kuma lafiya sa'annan kuma shi ne sa ya samu albarkar abin da yake wahalar nema yau ne don kuka duba za ku ga cewa kowannen mu ya fito ne daga guri kila da nisa ko ba nisa ma dai lokaci ne da wasu suke shakatawa shi ne muka da muka zo mu zauna don da ji abin da zai amfani mu duniya da lafiya ta haka muna buƙatar ikhlasi a ayyukan sa'annan abu na gaba da muke buƙata shi ne muna buƙatar aiki da abin da ake karantar da mu yau da gobe saboda idan kuka dubi wani mu za ku ga cewa ba karatun da ba ka rasa ba aiki ne na rasa ku dubi zamanin mu dan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka samu kaɗan daga cikin sahabbai sun karanci wannan addini ne sai ka karanci cewa ya kamata ne su aiki da abin da ruwan Allah ke sanar da su shi ne wasu ka kama aiki tsoron har a biyu na yawon ma'aikata ko? Eh, kabilan musulman wadda idan da za ka kwatanta musulman a yau da musulman wancan zamani insha Allah mun huta su su idan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sahabbai suna dubu ɗari da hamsin wannan su tun goma mana musu kai idan da ya bar duniya da sahabbai nawa dubu ɗari da hamsin ko kuma mu ce musulmi kada ma mu ce sahabbai musulmai mu to musulman yau ba miliyan na mai to ba gaba isa ka ce miliyan ba idan ka ce miliyan ba za ka ce miliyan ba ka ce miliyan saboda ba zai da ruwa ko ba za ka yi ko ba za ka su aiki suka yi ne kuma karatu zai mutu da tara. sun da ɗan wayannan abubuwan da aka tara a wannan littafi da bayi da zaniya Allah akbar da za mu aiki da su da kuma gama su ko kuma da su da kuma da misali da ɗaya alfasu bil ahsa misali sai alfahari da nasabar da gidansu da mu hatta ana suna da suna wani da ko shanu ne kaza kaga akwai yaran da ake wanda yake da laraba aka samu yaran su ma suna nan sai su ce kuma su magana sai su ce alamin arabi al-wal islami sun suna ganin larabawan da wani musulunci kuma daban daban yadda ake cewa a nan idan za a yi magana musulunci a ce arewa kaga duka ya shiga wannan bangaren ta ce arewa to wanda zai arewa kenan to duka shi ne nan albasu bin ahsan damu da wasu abubuwa da za a kawo da mu rika ba da kwakwalen mu da fahimtar mu a ababen mu sa'an nan mu aiki da su insha Allah ga ba mu kokana ba malamai sun kan huta amma ku duba yanzu idan aka kammala shi ba yana aiki da rubuni za a kawo abin da kuma za a sa kuma za ku gani ban nan da ranar sosai don bai ka canji ba da haka lokaci ya yi a zaton mu an yi wasu wasu wasu an yi da ya musulunta musulunci ai ya tafi ya tafi da amma mu ba Allah ke da haka Allah ya saka malam da alƙawari da fatan duka za mu yi alƙawari da ubangiji mu kan cewa duk abin da za mu karanta yanzu in Allah ya ba mu aiki da su Allah ya sa za mu yi wannan alƙawari Imam Ahmad rahimahullah da shi da ta sun tafi karatu a garin yamu shanguran abdulrazak mun kalli al ta da suka je sun yi ilimin yara su je su karatu a da da suka zo garin lanka sai suka haɗu da su duk abokin yau an wani yake ce tun da mun haɗu da shi nan ta ta zo daidai da ne kenan Ba ga yanin ma yana bayar da hadisi abin da za ka je ma a nuna da shi a hannu hadisi bari mu zauna sai mu tashi hadisi sai imam ahmad ya ce mun gode ba zan yi wa ba zan warware alƙawarin da yake tsakanina da ubangiji ina ba komai da ran ba a gare ki a nan makka sai imam ahmad ya gudu daga wurin inda zai iya jin na karatu ne ne da ke saboda ne yana son ya gaggata niyyarsa ko kuma alƙawarin da ya ɗauka da ubangiji kuma ta ta'ala shi kuma zai je ku ji hadisi sai da imam ahmad ne ko ya rantsar ko zai kwaso su hadisan da suke jira da karatun shi yana gaggata ko ne ba ya ke kira shi zai ta kirta wala kira muke a nan a musulmi eh, a menene dauratu amin aqida aqida da sunna ne a gurin mai babu shine imamu ahli sunnati wal jamaa dan haka zai gare da gaske mu gaddata zuciyar mu ko kuma ah, alƙawarin mu tsakanin mu da wani jini, Allah ya sa mu dace insha Allah da yake lokacin tafiya yake zan bar da malam ya ci gaba da abin da ya tara mu a wannan guri da fatan Allah ya sanya da albarka a halarci don kuma an Allah ya sa ya amfani malam da amfani kan da suka saurari abubuwan karatu musamman ya da ya kuma Muhammadu da alihi da sahbihi da sahbihi Allah ta ba ta kama da ilimi da ya shi da sanin karkara da lokaci da الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم كما يريد cewar wannan shi ne karan na biyu a cikin wannan littafi mai albarka masailul jahiliya allati khalaq fiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma alaihi ahlul jahiliya ma'ana waɗannan waɗansu matsaloli ne da babban malam muhammad bin abdul wahab ya tattara su a cikin wannan littafi matsaloli ne kimanin ɗari da ashirin da takwas abin da suke ƙunshe da shi shi al'amura ne da maguzawan larabawa da yahudun nasara ya ce ɗabi'a a gare su ne abin da su suka fi sa gaba maguzawan laraba yahudu da nasara ne abin da su suka akai to domin zafarar da musulmi ya kyamace su ya nisance su shi yasa malam ya rubuta su ba wai su nan gaba ɗaya ba an fahimci wannan irin abubuwan nan da malam yake hararo kowane abu kaza ɗabi'ar maguzawa ne abu ba kaza ɗabi'ar yahudu da nasara ne kuma daga masa irin bala'in da suke a bayan ƙasa sa malam ya lissafa mana su wanda yake yana da kyau musulmi da san domin yadda za ka san su ne yadda za ka nisance su kada mutum ya ji yana musulmi kuma yana da wani kaso na gudawa ko wani kaso na nasara ko kuma yana da tsoho al'ada su da magazanci an gano wannan da kyau shi ya sa yake ce hadu umuru khalafa fiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma a riƙa hal jahiliya alkitabiyina wal waɗannan wasu al'amura ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba mahal jahiliya akan su sai kuma al jahiliya sai malam ya canman su a cikin bangarori guda biyu alkitabiyyin inda suke yahudu da nasara yahudawa suna da littafi littafin a tawar shi za a kira su ahlul kitabi haka na littafin abin nan nasara suna da littafin da Allah ta'ala ya saka musu wanda shi ne littafin al-injila wal ummiyyin da kuma su yan gargajiya yan al'adar kenan suka waɗannan daman jahilai ne mutum zira kwamo ma an zira aba'uhum kun yi kansulun saboda haka malam ya tara waɗannan abubuwa domin ya bayani mutum ya razane su ya kyamace su ya ce min ma lazima ne musulmi an ma'arifa ta yanzu yana da kyau musulmi ya san su domin gwargwadon yadda ka san abu gwargwadon yadda in mai kyau ne za ka bi shi in mara kyau ne za ka kyamace shi an gane wannan da kyau magana tana ja fa gane wannan da ke saboda haka abu yana da kyau malai bata waɗannan domin a nisance su a kyamace su mun karanta a wancan karatu tun daga matsala ta ɗaya zuwa matsala ta saba'in mun yi magana a wancan karo a duk lokacin da ka ga an karanta matsala guda kar ka ɗora ta akan kowa ka ɗora ta akan ka ka bi cewar kana da wannan rigar sai ka cire ko kuma ba ta kai riga ba iya hannu ne ko iya hula kake da sai ka cire domin galibi abin da ke jami shine da an yi karatu sai ke kokari ka dora karatu kan wani sai da ya kai kamar kawo tudun matsira alhali kuma abin da haka ya yake ƙa'ida ne shi ne karatu da mu a gudu tare a tsira tare kullum kai fatan ka ji kana yin karatu ne domin ka cire ma kanka jahilci kai abin da ke ka garita na addini kafin nan kuma sauran abubuwa su biyo baya wancan karo mun tsaya mas'ala ta sabu saboda haka a yanzu kai tsaye za mu fara mas'ala ta nauke nan ta saba'in da daya kwanukan da za mu ɗauka a wannan lokaci sun sha bambam da wancan wannan daura da izinin Allah ta'ala za ta kai mu har zuwa ranar asabar ne wancan kuma mun tsaya ranar juma mun fara asabar mun ƙare juma kwana bakwai kenan yanzu kuma mu fara asabar mu ƙare asabar da izinin Allah ta'ala ma'ana ƙarin kwana ɗaya aka saboda ba za mu samu yin karatu ranar juma'a ba za mu tsallake ranar juma'a saboda karatun da ake yi a wancan masallaci ɗin malam muhammad bin Abdulwahab, wahab rahimahullah yake cewa Hadiyatu wa saba'un, المسألة الهادية والسبعون تركهم الواجب ورعا مسألة تسبعين دقيقة تركهم wajib, yadda su suke barin abin da yake wajibi ne su bashi wara'an wai don wara'u domin sauƙi ne mutum abin da Allah ta'ala ya zarta mishi ya ɗora mashi ya ƙi zai don ɗanɗano wannan da zuwa ce ta jahilawan larabawa ina ce abin da yake wajibi ne shi ake yi ta'abbudan da su bayan su suke yi ba sai su guje shi saboda wai tsantsi ne suke yi an fahimci wannan da kyau Idan ubangiji allah ta'ala ya mutu mara irin ɗabi'unsu kar ku manta garin abin nan mina da musdalifa suna cikin haram ko ka ce wani bangare na nuna suna cikin haram amma arafa tana wajen haram kuma ma ki Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya faɗa hadisi yace alhajju arafa aikin hajji ka tokan shine arafa duk wanda ya samu arafa ya samu aikin hajji wanda bai samu tsayawa arafa ba to lalle kan sai dai umara kuma yi hadiya ba zai dawo sace aikin hajjinsa an gane wannan da kyau saboda haka yanzu ne matsayin arafa a aiki hajji wajibi ko ma rukuni za ka ce ban gane wannan ko to amma arafa tana wajen harami ba ta cikin harami su ma guzawan larabawa da suke yin aiki hajji irin nasu idan sun zo sai suke su ba za su fita daga harami ba saboda yadda suke son harami ne ya ra'u ne wannan in suka je arafa sun zo wajen harami sai zai yi aiki hajji su ba amfani kenan sai su tsaya amina wai wannan abin da suke yarau suke suna girma girmama almasjidul haram to irin waɗannan kafafuwan mutane da yawa ta zame akan wannan sai wanda Allah ta'ala ya tsira an gano wannan hakan na abin da ya shafi sanya tufafi a jiki sanya tufafi wajibi ne ko wajibi ne wajibi ne to amma idan suka zo yin aikin hajji ba na sanya tufafi abin da suke sanyawa shi ne ko dai mutum ya karɓi haya wurin mutanen da suke alhamus alhamus ƙabila ne daga cikin ƙabilu ƙwarashawa manyan ƙabilu su ne suke da tufafin da suke bayarwa haya saboda idan mutum ya yin aikin haji zai bai sani da tufafin ya yi saɓo da su kuma ba na haram ba ne sai rataya zai ɗauki tufafin da suke na haram da bai Allah da su kun gano wannan su ne suka bude nasu kwanta rajin dole sai dai su baka su sayan su baka tufafin su haya kai tawafi da shi ko kuma mutum ya tawafin tsarara sai ya mana sana tawafin tsarara saboda su ba sa so sun da tufafin da yake haram wai a tunanin su har a magudanci a bayan da yake haram sun manta magudanci shi ne mafi nuni sai suka haramta ma kansu sanya tufafin Allah ta rage cewa ya bani adam ko zinatakum inda kullu masjidin saboda ka irin waɗannan ɗabi'u mutum haramta ma kanshi abin da yake wajibi wai domin wara'u to nan ne mutum ya hatara aqida ce daga cikin aqidun jahiliyyar larabawa Allah ta'ala ya tsarkake al'umma musulmi المسألة الثانية وسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق yanzu mun kai matsala ta saba'in ta'abbaduhum bi tarki tayyibati min ar yadda suka dauki yin bauta bauta suke yi da ni bi tarki min tayyibat bi tarki min suna barin abubuwa masu daɗi abubuwa na halal da Allah ta'ala ya azurta su da shi sai suke sun bar shi domin bauta su ba za su yi amfani da shi ba an gane wannan in ba ku manta ba waɗanda suke ahalin jahiliya kamar da malam imana mayani su ne suwa yahudu nasara da magudawa laraba to sai da in ana karanta sai ka ji a wannan bangare yahudawa su ne kan gaba a wannan bangare sai ka ji nasara su ne kan gaba haka da ɗayan gaba sai ka kuma jahiliya larabawa su ne kan gaba in dai ana magana ne kan ta'abbu mutum ya ɗauki abin da yake halas da Allah ta'ala ya halatta mishi ya kiyinsa a matsayin bauta to babu wanda ya kai nasara a kan wannan su ne suke bari yin aure ko babu wani mataki da mutum yake kaiwa a coci da yadda ba zai aure ba eh akwai shi hako aure ai a kai ne kanki kuma qaba lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ba amma sai su bar shi waɗanda suka biyo bayan su su ne ƴan uwan su su fahimci an gane wannan sai ga suke ba da kara falalawar sufi cewar suna cin abinci da shi da kare a kan juji sai karen in haushi sai ce in zafi ka ci gaban kan ci gaba na wani saboda tsabagen wara'un ya guji duniyar saboda tsabagen gudun duniya da isai dai haukan juji a wannan ba wasa ba sai an sani mai rike dan ba zai hauka cewa zai kwanci wani irin waɗannan abubuwa ubangiji allah ta'ala ya tsoratar da al'ummar musulmi a kan wannan ya ayyuhal ladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin baya ba shi da kyau ka haramta ma kanka abin da Allah ta'ala halitta maka har ma mutum ya ji shi a ta'abbud yake yi ko da mutum bai ji a ta'abbud yake yi ba abin da Allah ta'ala ya halatta a ci aka kawo maka kai kuma ba ka da ra'ayin ci sai ka ci alhamdulillah Sau da ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ana na shi ta karanta da ma'a ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amal amma tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai taba aibanta abinci ba ba ganin ta bace a kawo abinci ki ce ya ci irin wannan ai ba da ci irin wannan wannan jahiliyanci ne kana zuwa mu kana da ta na sai manzo Allah sallallahu alaihi an kawo abinci in yi mishi ci in ya mishi ba kuma ya bari daman ba a ce da kai dole ka ci ba amma me yana ka tsokaci akan wannan abin bai halasa ne Allah ta'ala halatta shi wani tsokaci da zai yi ko da mai da abin da za ko kuma da shi ya zama kan kawuhi ga hadisin damo da kuke da muke karanta hadisin mu'azzin jabal da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya kai da kai ya yi ta'aliki akan wannan biyu ba sai da mu'azzin jabal ya tambaya yace me yasa ya rasulullahi baka ci ba ya ce shi bai ga mutane suna ci ba shi nan sai mu aje fahimci ba na haram ba ba don yana haram ba ne sai ya ɗauki girki ci ne kawai shi nan ma bin ne jimar khalid bin ne ne bin ne ko nan to kuma irin waɗannan abubuwa shi ne abin da yake daidai amma abin da Allah ta'ala ya halatta ba ka da dama ka haramta in ka ci ka ci in bai maka ba ko za ka ci ka shigo da bakin ka in ba haka lalle mutum zai je ya keto shi in ga zai kasance da ƙarfi المسألة الثالثة والسبعون تعبده بترك زينة الله مسألة سبعين دوكو تعبدهم يبدا سكا دوكي أبن بوتاني بترك زينة الله تيبدا سكا بر دولة قواد الله تعالى ومسو duk wani abu na kawa na ado da Allah ta'ala harata su kuma sai su ce sun bashi ba wani kuma sun bashi ne don ba su da kuɗin saya ba a'a sun bashi ne ta abudan wai bauta suke yi sai Allah ta'ala ya ce kul man harrama zinatan Allah allati akhraja lil ibadihi wa tayyibatin min rizq ka tambaye su ka ce da su waye ya haramta dukkan wani abu da ubangiji Allah ta'ala ya fitar da bayan su ce su waye ya haramta musu wannan kaga yanzu mutum ya kokarin haramta ma kanshi wani ado wani kawa da ubangiji Allah ta'ala halatta to ya sani yana da gugugugugun maguzanci sai ya hattara ya mashi mun da tuwani da kyau kuma Allah ta'ala ya bayani masu tsawon gaske musamman a cikin suratu al-araf akwai abin da shafi waɗannan batutuwa ba ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ubangiji Allah ta'ala ya haramta ya halatta maka kai ado sai dai kai abin da ake bukata shine mutum ya zama tsakatsakiya wanda gina za a faɗi lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama mutum ya kasance tsakatsakiya kada mutum ya tashi yin tufafi ya yi shi inci biyu a ƙasa inda wannan ɗabi'a ce ta zahilanci ka ga mutum ya yi hannu da iya hannun shi na amma hannun da zai yanke haka abin irin waɗannan abubuwa israfi ne ubangiji Allah ta'ala kuma ya haramta al-israf duk abin da yake al-israf Allah ta'ala ya haramta shi sawa'u wurin magana sawa'u wurin abinci a gida wurin kowanne irin abu المسألة الرابعة وسبعون دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم مسألة أربعين تا سبعين دهون دعوتهم الناس yadda suke kiran mutane ila dalali da ghairi ilmi suke kiran mutane su zo su yi bata ba tare da su suna da ilimi akan hakan ba kaga waɗannan ku waɗannan fu'atan za ka iya cewa kusan su ne tutar su take ci a yanzu masu kiran mutane zuwa ga jahannama ba da'awatu an-nas inda suke kiran mutane ila dalal zuwa mutane su yi su bata da ghairi ilmi ba tare da wani ilimi ba har ma suke musu alkhairi ko Allah ta'ala ke cewa qala allazina kafaru min ladina amanu ittabi'u sabilana wal nahnu qatayatuna man bisamirina fa qadahu min shay waɗanda suka kafarta fa saboda tsabagen ƙarfin hali suke ce ma waɗanda suke imani ittabi'u sabilana ku bi hanyar da muka bi wata hanyar kenan ta kafirci suka ce ku bi wal nahnu khatayati za mu dauke nauyin zunubin mutum idan har zunubi aka ce in dai ana batun jahilci aka faɗi wanda ya irin wannan to sai dai in dai gana neman jahili sai dai koma gida ina kira da shi da irin wancan da ya gaba wancan yace Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika famtir alaina hijaratan min as-sama wa tana bi azabin alim to haka in dai ƙarshen in dai ƙarshen jahilci ne ina ma laifi da ya addare ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fahadina ya Allah idan wannan littafi da gaske ne da gauran ke yake ya Allah ka shirya da mu addu'a kenan ko amma sai suka ce to ya Allah idan da gaske ne wannan littafin da gauran ke yake an dar alima hidaratu min as-sama a musu ruwan zai rotsa a musu ruwan bala'i daga sama to irin wannan addu'a da ya ga zai samu masu tara rabbanoni Allahumma Allahumma ya daga hannu yana muku Allah ko kuma kuna ta cewa amin ya karanta wannan a ciki abin haka ne ya karanta Allah abin nan rabbana ajjal ali abin nan ajjal ali ma shi abin nan ajjal eh kitana ajjal ali kitana min al-hisab ma la ya mutu yana wannan addu'a ajjal ali kitana min al-hisab kana ce amin to nan mun gidan rabbani ne karanta ake ba san ma'ana ba an karanta ba a san ma'ana kuma kuma ƙa'ida ta ce ka karanta ka san ma'ana bayan ba haka ba sai mutum ya kai kanshi ba wani shi ne tsabagen jahilci ka ɗora mutum kan ɓata sannan da ce wai ranar alkiyama ka ɗauka cire hula za ka ɗauki nan zulmin nan shi ka kusa akwai ƙarshe na fitina ana Allah ta alhan tsari ne shi ne kuma Allah ta'ala ya zabar da al'umma sosai ya farkar da su domin waɗanda masu ɗawa irin wannan a ƙashin gaskiya har yanzu masu yi akan wannan da kuma kowane irin salo na da'awa bangaren media ta bangaren su turo wakilai ta bangaren kowanne in dai da awali kan bata isa Allah ta'ala galibi yake ya ke kawo abin da sunan jumla da da jami'i Allah wa na ladina amanu yukhrijuhum min adh yana ila an-nur saboda adh-dhulumat depend zai ba bin da ba a ciki na kasance abin da kiristanci ne wurin ne gurgurci ne demokradiyanci ne waye waye waye duk zulmati aka ake da su kowanne da tawagar da yake wa jagoranci ya ka ce kai sai dai a iya canza suna idan an fahimci cewa kun gane da wannan sunan sai a kyankyashi wani sunan a sanya mishi a tare na suna a tare na suna a tare na suna har ga sunan tun kana kyara shi ya zo ya shiga cikin guda da kun sani ba kowa sannan a gaban shi aka kirkiri sunan ta abinci aka sanya musulunci ko haka yake ba aka tun ana faɗa ana faɗa da yake su suke da kafin ana faɗa ana faɗa ana faɗa ana faɗa sai ka ga abu hari yake nuna ba shiga cikin mutane Allah ta'ala hatsara al'ummar musulmi isa Allah ta'ala yake razanar da mu sosai da sosai yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u in tuti'u fariqan min alladina utul kitaba in kuka bi wani kaso na cikin al'ata da malaka za su mai da kuka fare da imani domin yadda ne ta kafiruna kama kafir mutu kuma masawa kullum fata suke ina ma ku kafarta kamar yadda su suka kafarta sai ku zama daidai domin da su suna kafirai kuna musulmai ya ce ba daidai ce ba sai daga kullum fata suke ku kafarta kamar da suka kafarta sai a zama an yi shuki shuki sai da Allah shi ke المسألة الخامسة والسبعون دعوة إياك في المال العلم da'awatuhum iyyahum ila kufrin mal'un yadda suke kiran mutane zuwan tsakka ma al'ilm tare da da ilimi a suke ba da ilimi suke yi akan abu ma'ana an samu bangarori ba nake biyu ko waɗanda suke yi akan jahilci idan wani ya waɗanda su ne masara sannan da ya kai ana ana magana akan jahilci ibada da jahilci tsantsanta da masu ne nasara sai waɗanda suka bi bayan su ورهبانية مبتدأ ما كتبناه عليهم حتى رهبانية su suka kirkira abin Allah ta'ala ce ma ka tabi na ma'adi ba mu muka dora musu ita ba mu abin da muka dora musu Allah ta ga rutuwan Allah abin da muka kai sun shi ne su yi abin da zai yi da Allah sai suka bin suka koma suka bi suka kirkira wani gudananci da suka kirkira wani gudananci ta mara auha haƙa riayati ha kuma ba su iya ba ta haƙƙin ta haƙƙin haƙƙin ta ba dan babu wani da zai kirkiri ibada ya iya ba ibada haƙƙin ta da shi ya dora mata ko akwai ban an to akwai kuma wanda suke yi akan akan ilimi to kaga waɗannan waɗannan su ne fasikai tintiyan fasikai domin shi ne al'alfashi idan an gaci alfashi kuma shi ne yi ma Allah ta'ala biyayya kin yi ma Allah ta'ala biyayya wani shi ne tsinda gwamnan fasikanci shi kuma waɗanda suke wancan na bari su ne abdalar kenan ta ɓatattu kenan dole sai ka bambance wanda ke kira mutane akan ilimi zuwa ata wannan fasik ne shugaban su ne iblis kira ko kira wanda kuma yake kira mutane zuwa ga ata shi maɓatacce ne da ya waɗannan dama a zarin da gudu alaihim ne su ne abdalin ɗin shi waɗannan masu yi kira tare da ilimi shi ne za ka ji mala mutum ya taso maka aya ya koyar maka hadisi kan bukhari da musulmi an fahimci wannan ko kuma mala akan bata yake dora su wato sai tsaba da rashin kunya bai ji kunya Allah ta'ala ba bai ji da yake ban qara'ayoyi na alqur'ani ba da yake da ya manta yake ko da awar jini ko awar zakara kama ta shi da ake tafsiri mala za ka dinga jin kwana tana gobe ake murɗa kan ayoyi zai tamsiri ake yi ba wani ba ya kira tafsiri ba ya ce da tamsiri fira kenan mana ta da ake karkata ayoyi yayi sunan karatu ake shi waɗanda suke a wurin sai ne ce an faɗa a wurin karatu an ce kaza an ce kaza ko ba ka za faɗa ba waɗanda abubuwa suna da hakarin gaske sosai da sosai Allah ta'ala shi tsare mu Allah ta'ala shi tsare al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam المسألة السادسة والسبعون المكر الكبار كفعل قوم نوح مسألة تسبع عند شدة المكر الكبار yin babban makirci akan da'awa makirci ba karamin makirci ba yin toshe duk wata kafa da da'awar musulunci za ta fi yaɗo kowace irin kafa ce a toshe ta domin kada da ayar musulunci ya yaɗu to wannan shi ne almakar kubba yin babban makirci domin hana da musulunci to wannan shi ne manya-manyan aikin a kabirin jini ya ce domin kurufiya shi ne manya-manyan aikin manya-manyan kafa duk mutumin da ya sani yana amfani da wata dama shi Wannan ce dama kar ku taɓa je wata kuɗi ko wata shawara ko yi da abin roƙi ya tsawatar duk wata dama da yake da ita ya bari aka cuci addinin musulunci to ya sani yana cikin waɗanda suke da almakar kubba suke yin musulunci babban makirci domin ganin bayan musulunci ka fi ne ƙwani kamar yadda mutanen annabin musu kai su mutanen annabin musu kai da makaru makaran kubara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوك ولا سواء ولا يغوك لا يعوق والنصر وبرع دم كثيرا حتى متى ما الذين يمسكوا أي دفع سنة ومتى نشطوا كثيرا سنة أهلكم kada ku kuskura ku bar waɗannan gumaka da suke da su ake samun tabaru da su ake samun kaza kada kabila wa qalu suka ce la wani harfi ne المحي كوكما مفيد عادات المحي لا تظهرن سكاوني تكي السكينة كذا تكسكرة كبر الليل المنافق كل يوسف كم كم مشي كل كيسو sai ya عم su يا ambace sunansu kare kuskura ku sake su ku rike su sosai da wai wannan domin annabi alaihi salatu Salam, ya tsaya tsayin daka domin ya ceci bayi daga bautar bayi zuwa ga bautar ubangijin bayi don babu abin da zai nuna maka ka zama ɗa ba bawa ba sai tauhidi shi ne a nan za ka gamsu kai bawa ne na Allah ta'ala ɗa ne a cikin al'umma in ba tauhidi ba sai dai ka ji ta ka ga ka can ka zama bawan bawan bawan bawan bawan Allah ko ba sai ba wani ya bautar da kai ka zama bawan shi shi ma ta wani ya bautar da shi ya zama bawan can tunda an an an an cinin cinin babu yadda zai Allah ta'ala ya maka wani abu tsakaninka da shi dole sai ka bi ta hannun su sai ka bi ta hannun ya oka sai ka bi ta hannun ya rinka sai ka bi ta hannun nasara kuma wa qad adallu kathira su waɗannan sun ɓatar da mutane masu tsayin masu irin wannan da'awa kuma a babu masu tsoraka duk wani wanda ke da makirci a kan da'awa to lalle ilalla ya san yana da wani kafin jahiliyanci wannan kuma jahiliyancin asalin magulancin mutane a nan mu so yake tare da su kuma makirci babu irin wanda ba a shirya na da'awa kowa ya riga ya san wannan makirci ne na dare daban na rana daban bal makarin laili wani hari makirci ne na dare daban na rana daban haka ake shirya na da'awar addinin musulunci kuma musamman da awata sunna wacce ike ita ce take wayar da kan mutane mutane su san su da ƴaƴa ne a cikin al'umma su san su bayu ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala an gano nan da kyau kuka taɓa jin wani malami ɗaya na sunna da ya ce ba za ka san Allah ba su gaba ta hannunsa kullum ce yake da kai ga abin Allah ya ce ga abin da manzon Allah yake ya ce yadda suka hada ka da Allah da manzan Allah ne yasa kake ganin kima su shi ne yasa a duk lokacin da mutum ya fahimci cewa an cuce shi a baya to wallahi kafin ku shawo kan shi ya roƙa ma waɗancan da suka cuce shi ya roƙa masa gaba da cikin yaki tun lokacin da izano cewa an cuce shi a baya ba a ɗora shi akan tafarki na Allah da manzan Allah ba sai a yanzu ne ya gane cewar ashe da ya daɗe yanayin waɗansu abubuwan da ba su da alaƙa da musulunci an fahimci wannan kuma kaga babu wata take da gata irin wannan ta inda da wasu ba domin ta ce take da rijista daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da anan ne ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin kaga ko babu wani da zai kago bid'a shi ce eh lafazin wannan kalmar ya fita daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko shi ina الله يكرمه المسألة السابعة وسبعون أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمامي مسألة 77 malam ke cewa anna a immatahu lalle waɗanda suke jagororin su su waɗancan da muka ambata a baya imma alimin fajir imma tintirin malam fitsararren malam amɓararren malam wa imma abidin jahil ko kuma a samu tintirin jahili ne kuma mai mutar Allah to a cikin su ne da dama eh, waɗannan ba wasu ne shugabanni in ma alimin faji ko dai malami ne da ke fantararren malami sun malamin buɗa sun mai ɗabiya sun kai ki matafarki annabi sun ga aya sun ki faɗi mata an ce wa ƙarna sun kaɗa kan su, to ko kuma ya zama na mai burtani ya tsaya tsayin daga bauta Allah yake a nan jahili ne mala ya kuke ganin wannan da mota za ka ciki babu wata ciki duk malamin da yake fajirin malami fajirin malami shine malamin da ya san da yake aikin sa inda kana ba barna bane bala'i ne wannan a bayan kasa hakan nan kuma abidin jahil ko kuma jahili ne tinkirin jahili kuma ya tsaya yana bautar Allah sai da an yi magana ya kama kuka bautar Allah sosai da sai yake yi to da me yake bautar in kada a ce za ka je ka rufe fuskar ka ka yi dan dukkanin ka zo ka ce ko mala'ika ne Allah ya turo ka zuwa wurin shi ya ce ya ga bautar da kake Allah ya gode sai ka ce haba an shi ka za haka انا ما جاهد منه دين جاهد منه ما لا جاهدتي ذا ابن باحة كوا تو وقن ما سوني شو هذا بانشو تو إذا وقن ما سوني بانشو هذا بانشو يا كيف يدان مبيا سوه لا راس زمان أذن دليل المعلم ما نقول سمح مرضي عبد الحاج إذا أكلنا مغانا من أورا دليل دون وكانت أصول الثلاثة كتاب التوحيد yace kitabu tauhid wa qawli Allah ta'ala ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun in dai da ma ayi magana ne ka ji tauhidi garai tsantsai shi babu sirki to kai ka san da kuma malam Muhammad bin Abdul Hab sun shahara akan wannan shi ne ce kama fi qawli kamar da Allah ta'ala ya ce wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah to waɗannan ne su ake yi ya ce ila kauli har zuwa faɗin Allah ta'ala kaza wanda ya zama na nuna mutum kenan wala biyu wajibi to imam ila qawli ta'ala Allah ta'ala yake cewa fa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuhaddithuna min ba'di ma aqalu ya'lamun وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم بعند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ما يعلمون ومنهم أميون من كوائركنا لا يعلمون الكتاب إلا أَمَانِي وإن إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ويشتري به ثمنا قليلا خير لهم مما كتبت أيديهم خير لهم مما كسبوا الله تعالى يقول أفتطمئون يعني ذاك إيا أمن تيمسوا an yi ku su amince muku Ku za ku yarda da cewar wai su sun amince muku hmm? idan suka ce wai sun amince muku za ku yarda wa kada kana fariqun minhu kuma alhali tabbas an samu wani kaso daga cikinsu, su yasma'una kalam suna jin magana Allah yasma'un fi min mudari kalam suna jin magana Allah mutafa a taura sun karanta littafin a taura sun fahimci abin da ke ciki waɗannan malamai kenan ko jahilai malamai kenan wa kada kana su yasma'una kalam Allah suna jin magana Allah kuma yuharrifunahu sannan bayan sun ji sai su canza magana min na ma aqaluhu bayan sun fahimci magana kasu waɗannan malamai ne ko jahilai malamai ne min na ma aqaluhu alamu bayan sun karanta sun fahimta sai kuma su jirkita abu to akwai fajirin malami da yake wannan magana Allah ya mata a tahrif ya karkatar da ita ma na ta'ala yake harfuna al-kalima amma wazi'i ya harfuna al-kalima min ba'd ma mawadi Allah ta'ala ya tabbata da cewa a taura dai magana shi ce yasma wa kalam Allah kaga ya tabbata Allah ta'ala yana magana kenan kuma a taura ɗaya ce daga cikin maganganun Allah subhanahu wa ta'ala kuma suna wannan ne min ba'd ma qaluhu bayan sun fahimci magana idan ce a taharif in ma dai ka ce a tahrir shi ne canzawa ka gane ko in kuma ka ce canzawa yana bangarori guda biyu ko dai a canza ma'anar ko kuma a canza lafazin ko kuma a canza duka duk waɗannan su ne shi gajeren misali da za mu bayar shi ne abinda da bakara ce magana ubangiji Allah ta'ala yace ido abin nan su shiga wannan gari ido kullu su sujadan ya qulu shiqqatu su shiga garin su sujadan suna sunkuni suna fuskantar da kai abu na ne kenan na farko abu na biyu ya qulu shiqqa ku ce shiqqa kun ga lafazin kenan abin da aka ce su ce su ce ne shiqqa ha'un ta'un ha harka alif ke ko da kuka tashi kuka ce shinka sai kuka sani sun canza ko su canza ba sun canza sai Allah ta'ala ya ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yashrikun fa baddala alladhina zalamu qawlan sai waɗanda suka zalunci kansu suka canza wata magana da ba ita aka ce su faɗa ba saboda abin da aka ce su bara shi ne su ce shakka da suka ta shi suka ce shuɗa sai Allah ya ce su su azzalumai ne su ne sun canza ne an gane sun canza lafafin da ke ba ku bi irin asar da suke wannan abu ɗaya suke yi bi irin yadda abubuwan da mutane suke ce a cikin littafansu Idan ubangiji Allah ta'ala ya ce kaza a cikin littafinsa sai mutum ya zai ibaraki da ce ai kaza ne mun sha mimitawa sosai da sosai da Allah ta'ala ya ce bal ya dahu sai muka ce a'a ai kudaratahu to shi waɗancan sun ƙara harafi ɗaya Allah ta'ala ya ce fadadala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum shi ne zai ƙara shi ko wannan ba ƙara ra'i ba a kan gawaɗi gaba ɗaya jumla ce ya ɗauke gaba ɗaya ya damu ɗin ce ya ɗauke ta gaba ɗaya daga ƙur'ani ya kawo da kawo da Allah ta'ala ya ce ar rahman ala al-arshi istawa sai kuka ce a ai da istawa bane istawla ne to ga wannan shine irin wancan da suka faɗa wancan sun yi ne shi kuma wanda ya ƙara lamu shi kenan sun zama yan uwan juna shi sa ranar alkiyama in ya ya tashi cikin su ya ga da wanda zai tambayi kowa ba kuma ranar alkiyama kowa zai bi irin mutanen sa ne wai zan nufusu zubbiji idan rayuka aka hada ta da yan uwanta kowace rai ana hada ta da yan uwanta masu hajji layin su daban masu sadiq da zumunci layin su daban masu tayi mariza ta sha kamso layin su daban kuma yake nan ko masu luwaɗi layin su daban masu cin kuɗi da ruwa masu kuɗin riba layan su daban haka za su tashi kowanne haka za a ba su ishirin da gina zalamu wa azwatu wa kan yamal kowa haka za a tashi su ƙungiya ƙungiya za a ba su kowa da irin mutanen su kaga mutumin da yake karkatar da ma'anonin ayoyin alkur'ani in ya ji ya shiga daga cikin waɗanda da mai tun daga nan duniya ya girba mutum shi irin wannan ɗanyen aiki da to wannan ba ta harin ɗan har a baki suke har a baki suna yi idan sun zo rubutawa sai su canza hakan nan idan sun zo karanta da baki sai su canza duk idan gudu Allah ta'ala haka kuma ne waɗannan na rubutawa Allah ta'ala ya yi kuma ne da suke canza kuma ya harifi wani a cikin surta al'an'am Allah ta'ala yake cewa maganar Allah ya bari buƙa da ma'amala na ala musulmi sai kuma an zalunta ta da lafiya da Musa nura wa bin nas ta ja'aluna qara'unsa ta ja'aluna qara'unsa da suka tashi rubuta littafin a taura sai su ɓoye babban kufin littafin a can cikin ɗaki sai su ɗauko littafai su yi alƙaratsai sai su rubuta wa mutane idan an zo neman littafin a taura sai su ce ga wannan a a wancan a tauran muke da shi asal muke nema asalin kafin su ce a ai wannan ma duk iri ne so da wannan shi suke da shi a hannun su sun ƙaƙƙara nasu ne in za ka gana cewa an kaɗa littafin littafi na babu na na shekara ɗari uku da na zai sai ga samu bambanci kuma kun ce ba saboda kullum ana ɓoye wance ne ana ƙara wancin daga cikin iyayensu haka suka dinga yi in ka samu al'asibin namur ne majalisun shinke tafi tafsir lalle ya magana sosai da su a kan wani aya ba to hakan nan idan sun zo fassarawa da baki ka lura fassara tana da tasiri in ya zo fassarawa da baki sai ya yi wata dasisa domin murgudar da ma'ana ayar wataƙila ƙwaƙwalwa ba ta hararo wataƙila ba ta hararo ba shi ne Allah ta'ala ke cewa wa inna minhum la fariqan يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وإن منهم فريقا أنا سامي وسا آية يستوضع وسا الأمر بتشكسو يلوون ألسنتهم بالكتاب شوف ما سمع كركتب بلتوس الأنزل وبصار شوف ما سمع كركتب مجانا بني يريد بوتو آه su sai sun zo fassara idan aka zo fassara ana cikin fassara sai ka ya jefa wata kalma ɗaya kalma biyu sai to ke yi tsammanin yannan kalma ɗaya da ta biyu da ya jefa tana cikin jerin zanen ayoyi wa mahuwa min alkitab kuma na huwa min indillah wa mahuwa min indillah kuma na ala allahi kadiba bin lamana ina fata mutum da inda kuma ta gana ba ka sanin ƙazo na ce wannan ka ɗauki tafsiri ne zuwa na ramadan kamo tashoshi da ake sawa ka ga san dai wanda ake sawa a kafafen yada labarai sai dai a a gidan talabijin ko a gidan rediyo kaga dai wannan babu wani ne zai ce da nan ƙaro aka mishi a'a shine ya buɗe littafin yana fasarawa ne shine da kanshi ko ba haka ba ga abin da ya faɗa ina mutum ne laifi ne daman ga abin da ya faɗa mun da yake wannan da ke ko to amma irin da mu zo sai ya zama tsina kare abubuwa na sha mini kama yan uwa ɗalibai wani lokaci a tv a tv da gani an hasko shi yana tafsiri yana yana yana tafsiri din yana fasar ayatu cikin suratul luqman alam tara anna allaha sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinatan wa min allahi yurdu bi allahi bi ghayri ilmin kama la yurdu bi tawfiq bayan ya gama fasara alam tara anna allaha sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu allah ta'ala ya sanya muku ni'amun sa zahiratan wa batinatan ni'amun la qayyada ban la bayyana daban kuma yake wannan sai ya ce to tunda Allah ta'ala ya nuna cewa akwai ilimi akwai ni'ima ta zahiri ta baɗi ya nuna akwai ilimi na zahiri da baɗi kuma ya ce shi hukumar ya tafi da kusan malam duba ga yanda yamuna alsinatun bil kitab litakhudu min al kitab wa ma huwa min al kitab sai mutum ya ce ai wannan ayar da abin take abin amma ya ƙi ya ƙarasa ƙarshen ayar ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا فهم فآمن تفاهم لك عليه سيدك وكان فريق يسمعون كلام الله في حديث من بعد ما يقولون هذا من ذلك الذين امنوا اذا سكى عليه اذا سكى ايمان قالوا آمن امنا تسلمون واذا خلا بعضهم الى بعض اما اذا سكى وارث اسمه قالوا سكى سنه اتحدثونهم yanzu za ku dinga faɗa musu su shi kenan su musulmai saboda yanzu san agoran su din ne sai su dinga cewa yanzu a na hun, za ku dinga ba su labarin bima fataha Allahu alaikum dan abin da Allah ta'ala ya muku bayani a cikin littafin ku cewar za Allah zai bayyana a gaba sai ku dinga ba su yuhajjukum bi inda rabbikum domin su ɗauki wannan abin da kuka faɗa su kafa muku ta hujjar shi a gaban ubangiji ku aka la ta kuma ba ku da hankali ku ku bakin ku ku je na faɗa musu a cikin ataura akwai sukun manzan Allah ku je na faɗa musu a cikin ataura akwai labarin alkur'ani ku shiru da bakin ku haka suke faɗa ba kan waɗannan malaman kin ke faɗa sai Allah ci awala ya alamu na Allah ya alamu su ne na ilimi zai ba su da masaniyar Allah ya san duk abin da suke ɗaya da suke bayyana to mun gana Allah ta'ala ya mana bayanin malaman nasu kenan shi sa malam ya ce imma alimin fajir sai ce wa minhum ummiyuna yan su ne kuma <clears throat> abidin jahil kenan wa minhum kuma ana samu daga cikin su ana samu ummiyuna al-ummiyun jami'i na al-ummi bi la yaqra wa la yaktub shi kuma mun bi iya rubutu da iya karatu ba rubutu sunan ka larabci da sani ba rubuta da ajami da sani ba rubuta da hausan boko da sani ba جميع ما بعض من الشيء هذا ما بعض من الشيء shi da zai iya rubuta sunan da kuma su shiga zai iya rubuta zai iya rawa da ba ɗaya ya ba kuma da ya ke jiko kuma na hadda la a cikin da ba kusa nuna ba ya la zai da ta ala tun da ya an bi ba da wani abu sai da su mutu sai ga alhamma ya fi cikin ko to in dai ta yadda an kuma ta aljanna za ta shiga to ai ga mota can ka ɗauko man fetur gaba ga ta can babban mota ce dai jihar gaban ka kace ka ba ta gaba in dai ya yi amma mai bishara wani mutuwa aljanna zai shiga ai ga mutuwa can sai dai sai dai mutu in gane wannan kuto shi waɗannan kan su ka an an gama da su illa amani sai ƙaryace ƙaryace kawai an fahimci wannan ko ne ga mana sai burace burace guri kenan ko kuma ya zama na ce ƙarshe ƙarshe duk lafazin yana ɗauka akan wannan Isa Allah ce laisa bi amani kuma la amani a hannun kitab kawai abin da zai nuna mai ko dai ƙarshe ƙarshe sun yi wannan sun ce wani abu na'ullahi wa shidda'u sun ce su ne ƴaƴan Allah su ne masoya Allah wannan in kana da mutum tira maka da kan kasa wani aiki kenan haka yanzu ka ce na yi rakunan jannata illa man kana hudan aw nasara ba ta wai ko mutum ya wanda ya gudu ne zai ga bara sare da hatara a a yahuda ne suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai da yahudi nasara suka ce aka tau ai ba wanda zai shiga aljanna sai da nasara ma'ana yanzu a fahimtar nasara yahudawa ba su shiga ba ko ba zai ba a fahimtar a kira mamancin yahudawa nasara ma ba za su shiga ba saboda haka sun ga jahilcin nasara kirista da suke makarkarin isra'ila suke bin yahudawa a wurin ya guda ko da na shari ba kuma mutum da ba a masa amma ganin cin yayi ne da wannan to shi waɗannan kashi na biyu su kan kahirai da dabbabbin mutane Allah ta'ala shi tsare mu Allah ta'ala shi yawa mana urjiwa المسألة الثامنة وسبعون مسألة ثمانين سبعين بتقص دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس yadda suke da'awar cewa annan ma'auliya Allah su ne kadai masoya Allah su ne kadai rabuwan Allah min biyu na ban da sauran mutane wani takar a kansu ta tsaya tik a cikin su ake katin ma'auliya ne an kawo ya samu kafin al'aura ya nuna duk wani ibiyo bayan shi wani ne ko ba wani ne ba wani ne har suke da ɗan annan ma'auliya kisa Allah ta'ala ya kalubalance su yace qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamanna ma kuntum tusarifun ba ta ce wa la yatamanna wa abadan kuma ka da aiki Allah alim da kwani haka fa suke da'awa sai Allah ya kalubalance su yace in za'amtum ya abin nan ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya lillah an kun tabbatar ku ne masoya Allah to fatima mai mata ku ce a mace yanzu in kuntum sadiqina inda gaske kuke ku ce Allah ya kawo tsawa yanzu a mutu kaga yana mutuwa sai yana kenan sai aljanna kun dauki wannan duk wani wanda yake wannan to ya ce a mutu yanzu har ku zai iya faɗa ba Allah ce wa la ya tamannahu abada ba za su taɓa iya wani yin har amada saboda su wanda ya nuna abin da suka faɗa ƙarya ne kenan kun fahimci wannan ita walittaka sharɗa guda biyu ce shi ne al'imana da takawa su ne sharɗa na zama wani ubangiji Allah ta'ala yana cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun allazina amanu wa kanu yattaqun al-iman da taqwa wannan shine sharuɗa na zama wani yanzu da aka ce kan lissafa masu imani a duniya sun gane kenan za su kenan za su kenan amma suna biyar da su to amma gargama ga shekaru masu tarin wa ai daga ayyuka kofa an ce duk waɗannan da wani yau ne saboda haka wannan shine sharuɗa kuma nasoshi na ayoyi in kana bin su a cikin alkur'ani da girma suna tarin yawa da suka nuna wannan shi ya sa shekul islam ibn kimiyya yake da littafi mai suna al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya shaitan al-furqan abin da zai maka zai fayyace maka tsakanin waliyan Allah da waliyan shaitan domin Allah ta'ala yana da waliyai shaitan ma yana da waliyai ma Allah ta'ala ya ce inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu abu. shaytan ne yake tsoratar da waliyan shi ya nuna shi na da waliyan ko babu yana da su Allah ta'ala ma na da su sai ka ce ka fayyace littafin yana da kyau sosai da sosai na shekul islam ibn timiyya kuma kana da mutumin fitawa shi kenan kun gane wannan da kyau sai dai kuma shi abin da ya shafi magana a kan walittaka kamar yadda muka sani ne kamar yadda al-iman na wani ya sanar na wani ko kuma mataki ɗaya ne eh na kuma wani saboda ka ga mana wani taka ta wani za ka fita wani kenan an yi tarayya akan mataki guda na wani taka sai dai lalle ma za ka haɗa wani da takar abubakar su da taka ba ko za ka haɗa imanin shi da naka eh biyu ba ba za ka haɗa na umar da naka ba ba za ka haɗa na ali bin abi talib da naka ba na usman bin affan da naka na muawiya bin abi sufyan ba za ka haɗa su da naka ba ya nuna wani takar su ta fi ta fi kenan kasance wannan wannan bai kore wanzuwar taka wani takan ba an gane wannan da kyau ko ayoyi masu tari yawa sun nuna wannan kasancewar lokaci ya gabato a darussa na gaba insha Allah ta'ala za a ji fashin kan al'amura kullum kullum da izinin Allah za mu bisa aya a nan cikin yankin daidai Allah ta'ala shi da lada. wanda muke kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ta'ala shi ya fi mana سبحانك اللهم وأستغفرك وأتوب إليك السلام